ba matar banza ba ce me yasa za ta kira ka a wannan lokacin magidanci ne ba kai ba matar banza ba ce wannan yarinya ce take gidan iyayenta kuma iyayenta mutane ne masu mutunci kuma aurenta zan yi aure Adana aure? Eh, aure. <laughs> adana wasa kake ba za ka iya ba. Wasa kake ka daina irin wannan wasa. Babu magana wasa, ai ban taba miki wasa da irin wannan maganar ba. Ko kin taba ji na furta? In dai haka ne ko Adnan ka cuce ni. Ka cuce ni wallahi. Wallahi Allah ya isa na da kai. Ki rike murya. Kar ka yi mustashi mana su ji wannan hayaniya. Su ci yan mana, su ci. Su ji sai me? Ba kai ka jawo ba ni na jawo. Haba. Mubina ya ke abu kamar jahila wacce bata fahimci addini ba menene tana ce zan ƙara aure akwai laifi ne Adnan dan Allah ka yi hakuri ka ji dan Allah ka rufa min asiri kamar yadda Allah ya rufa maka wallahi Allah na maka alkawari na rantse da Allah duk abin da kake so na farin ciki da kyautatawa zan maka shi a duniyar nan kai har zuwa lahira ma zan maka komai wallahi Allah dan Allah ka janye magana auren ka ce ka fasa ka ji na ji na kuma gode amma gaskiya magana aure ki haƙuri sai na saki Adnan Adnan Adnan aure ma kake magana wai ka san me aure muna zaune lafiya